malam ya ce hu sai ka san wannan karatun kaji shi kaji an tantance maka yadda abubuwan suke don haka mu ahalus sunna waɗanda muke bin manhajin salaf idan aka ce za a zaɓuwa na kafiri za mu ce ba za mu yadda ba no compromise ba abin da za a gaya mana mu yadda wani fasiki ne yana shan taba yana shan giya ɗan mutsu ne yana cin dukiyar haramun yana kaza ba za mu yi compromising ba ba za mu yarda ba sai mu ce a zaɓo mutumin kirki a sa za mu goyi bayan shi duk yadda za a yi ba za mu goyi baya ba don haka daga cikin waɗanda za ku ji an ce malamai duk wani malami da ya goyi bayan a zaɓi kafiri ko fasiki ko fajiri ƙarya yake ba hannun sunna ba ne zindiki ne shi ya bayyana wa mutane gaskiyar mazhabin shi da aƙidar shi amma malaman ahlus sunna ba su yadda a shugabantar da kafiri ko a shugabantar da fasiki lallai sai dai a samu musulmi salihi wannan ita ce matsawar malaman ahlus sunna don haka wannan ya zama fasuli ya zama mai iya tantance mana tsakanin suwaye malaman ahlus sunna na haka cewar malaman ahlus sunna ba wai shiga cikin kungiya kaza ba ba wai aje gemu iri kaza ba ba rawani iri kaza ba ba rike casbaha iri kaza ba a'a shin kana aiki da tafiyar ahli sunna din mene ga ahli sunna su suka rubuta da abubuwan da suke faɗi to sa'an nan kuma ku koma ku ja baki ku yi ana zalunci ko ana kafirci wannan ma kuma haramun ne lallai ne idan mai mulki ya abin da ba daidai ba idan ya ba da dama malamai su je su yi mishi wa'azi idan ya kunna dama ba to sai malamai su hau mimbari su tara musulmi ranar juma'a su tara musulmi a filin arafa a masallatai sai su faɗakar da musulmi game da kaza haka imamu malik yayi aka naɗa musu wani azzalumi wani fasiki imam malik ya ce ba za su yi mubaya'a ba aka yi juyin duniya a lallashi imam malik ya ce ba za mu yi mubaya'a ba aka kama imam malik aka bugai aka nakasa shi har in wani ke sallah baya iya runguma hannun shi haka sai ya saki hannun shi wannan hannu ya kane sai almajirai suka same shi ana ta malam me yasa kana runguma hannu sai kuma muka ga kana haka sai ce garaba min khalifa ai sarki ne ya buge ni hannu na ya kane haka aka yi aka yi da imam malik sai suka ɗauko wani makirci imam malik ya riga ya tara mutane ya wa'azantar da su sai a je a taso mutum da takobi sai a ce zo ka yi baya a gaban sarki ka ce ka yarda da wannan gwamnati idan kuma ka je ka fasa to matar ka fasa ku kunji fa da gaske suke fa yan murkiya ba tun yanzu ba wannan ana magana 1300 years ago shekara 1300 kenan aka yi wannan gwagwarmayar a cikin madina an je an naɗo sarki imam malik ya ce ba za su yarda ba sai imam malik ya sake bawa da magariba sai wa'azi an bugai fa jiya aka sako shi amma bai ba zai ja baki shuru ba malaman ahli sunna ba sa shuru sai sake zuwa yace jama'a mun ji labari yanzu gwamnati tana bin ku gida gida ana ta ku a ce zo ka ce ka da gwamnati in ka dawo ka mai daga ba mata ka tasa ku suka ce kwarai da gaske haka ake imam malik ya ce wallahi wannan saki ne suka muku na dole ka je in sun tasa ka gaba ka je ka faɗa abin da suke so amma wallahi ka dawo kai musu tawaye matar ka ba ta saku ba to me kuma an kai shi kurkukun an da kai an yi an yi to me ya rage za akwai jahannama ne kuma abin da yake bayan prison shine jahannama to duk duniya ba wanda yake da ita sai sai Allah saboda haka me ya rage suka ce yanzu imam malik ba za ka bari a zauna lafiya ba ya ce a ku kawo mana mutumin kirki za mu mishi mubaya'a imam malik yana ɗaya daga cikin limaman malaman salaf bai shiru ba yanzu sai ka je ka samu sun je sun samu wani yaro ya je ya karatu jami'ar islamiyya da ke madina sun dan ka dubu ashirin sun bashi sai fito gidan rediyo yana ji cewa ai tun da dai aka ce an nada an yi kaza shi nan wannan shi ne sai a yi shiru ka ji wawa naira dubu ashirin ta karkatar da tunaninka with the whole degree da ka samu daga international islamic university da ke madina don haka malamai in suka ji an yi ba daidai ba ba sa yin shiru wannan tarihi na imam malik duk wanda ya ji shi ya je samu littafin al-intiqa fi fada'il salafati al-a'immati al-fuqaha bari maimaita al-intiqa fi fada'il salafati al fuqaha al abu umar ibnu abdulbar shi ya rubuta wannan littafi yau shekara dubu ɗaya da ta gabata ku je ku karanta wannan littafin tarihin imam malik ne da imam shafi'i da imamu ahmad bin hanbali tarihin malamai guda uku nan na fikihu da yazo tarihin imam malik a nan ya faɗa haka to yaushe za a ce wai malaman salaf ko sun ga ana barna wai shiru suke yi ba sa yin shiru amma ba sa cewa a fito a yi kone-kone a yi buge-buge ba za su faɗi ba amma sai su ce a yi abin da ya dace dan bari ku ji jama'a idan fa malamai suka yi shiru ko to komai zai rikice shi yasa ko ga Najeriya ta samu kanta a halin da ta samu kanta malamai ne suka shiru yanzu duk tafsiri da ake sawa a gidajen rediyoyi suna sa tafsirai ne kawai waɗanda ta tamasha ma'ahu waɗanda ke tafi tare da irinsu ba za ka taɓa jin an sanya tafsirin nan namu a gidan rediyo ba ba zai yiwu ba <laughs> ba zai yiwu ba don ni ne tafsirin na ce ko a sa duka ko a bari duka idan ka rage min ko harafi ɗaya sai maka ka a kotu kabbar a duna an ba haka mun ce dole sai an ji na gidan rediyo ba amma dole a sa duka abin da na faɗa kaf in ba haka ba a bar min duka ba ba kawai bane ni da na ji murya ta a rediyo zan yi murna in ce kana ji na a rediyo ba ba kawai bane ni zai da haka ku kiyaye ku kiyaye Allah madaukakin sarki ya taimaka